اتقوا الله عز وجل وأحسنوا أعمالكم وأقوالكم فإن الله عد الفوز والفلاح لمن كان متقيا وخائفا وخاشعا قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا عباد الله الحياة مليئة بالعجائب العجائب في الحياة لا تنتهي ولا تنقضي والمأساة والمأساة تملأ الحياة ولا سيما في هذه الزمان امتلأت الدنيا بالمصائب فلا ترى إلا حروبا إلا حروبا طاحنة ومصائب جمة مستطيرة ولا ترى إلا فقرا مدقعا أو غنى مطغيا ولا ترى إلا مرضا مؤديا هالكا فتاكا ولا تكاد ترى من العقائد إلا ما يمثل معولا هداما لعقيدة الإسلام ولا ترى إلا ركودا في الازدهار ولا ترى إلا قصورا في الهمم ولا ترى إلا نشوزا في الزوجات وظلما من الأزواج وعقوقا من الأولاد ورسوبا في الامتحانات وهكذا ترى الأجواء مليئة بغلاء الأسعار وبجور السلاطين وبجور السلاطين وبما يندى له جبين الإنسان هذه الأمور أدت إلى أن الإنسان يخبط يتخبط خبط عشواء وهو يبحث عن السعادة فأصبحت السعادة أملا منشودا يسعى إليه الكل يطلبه القريب ويسعى حثيثا إليه البعيد يطلبه الملك كما يطلبه العبد يطلبه الغني كما يطلبه الفقير تطلبه الذكور وتطلبه الإناث والصغار والكبار أصبحت السعادة أصبحت السعادة أملا منشودا وغاية ومرما يريد أن يحققه كل, كل الناس ولله در القائل حيث يقول أمل إليه سعت قلوب الناس في الزمن التليد أمل إليه سعى القريب كما إليه رنى البعيد أمل له غور القديم كما له سحر الجديد أمل إليه سعى الملوك كما إليه رنى البعيد وتساعلوا عنه ولكن من يجيد ومن يفيد فمشرق ومغرب وكلاهما يرجو البعيد عادوا وكل سؤالهم أين السعادة والسعيد قالوا السعادة في الغنى بدأ الناس يبحثون عن السعادة فرأوا أن الغنى صالحا أن يكون حضانة للسعادة فطلبوا السعادة في الغنى فخابت ظنونهم وخسروا لأن الغنى فيه ما فيه من الشقاوة ما لا يعلمه إلا الله قالوا السعادة في الغنى فأخو الثراء هو السعيد الأبصر الرنان في كفيه يلوي كل جيد يرمي به شركا يصيد من الرغائب ما يصيد وبه يدين له العصي وقد يلين له الحديد وإذا تمنى الشيء جاء كما تمنى أو يزيد وإذا أراد فكل ما في هذه الدنيا يريد كل يسارع في هواه وأن رضاه لا يميد قل تطرحوا هذه المزاعم واسمعوا بيت القصيد فأخو الثرى قل تطرحوا هذه المزاعم واسمعوا بيت, بيت القصيد قلت الغنى في النفس وهو لعمرك العيش الرغيد كم عائل راض وكم مسر على بؤس كعيد كم عائل راض وكم مسر على بؤس كعيد فأخو الثراء هو الفقير وإن بدا في مال قارون العديد قد عاش يحفظ أن يدوم له البقاء ويستزيد وهكذا كان الغني دائما يحرص أن يستزيد من المال ومن الغنى يبغي المئات فإن وفت يبغي الألوف من النقود فإذا ورث النقود من آبائه فهو يحاول أن يستكثر ويحافظ على هذا التليد وإذا اكتسب الأموال من كسب يمينه ومن عرق جبينه فهو يحاول أن يتسابق ولذلك قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر فترى الغني يبحث دائما حثيثا في طلب, في طلب السعادة خارج الغنى وبعض الناس قالوا السعادة في النفوذ وسلطة الجاه العتيد من كالوزير وكالرئيس وكالمدير وكالأمير وكالعميد الناس يظنون أن الغناء في الملك وفي السلطة لكنهم لما دخلوا في الغناء تبين لهم أنهم أخطأوا خطأ كبيرا طبعا لما دخلوا في النفوذ تبين لهم أنهم أخطأوا خطأ كبيرا فكم تجد من من أصحاب السلطة والملك أيضا يبحثون عن الغنى وخاصة أن السلطة في هذه الأيام إنما هي مسؤولية شاقة وأمانة قد ضيعت قلما تجد من يقوم بأعبائها حق القيام ما عاش يحرص أن يدوم له البقاء ويستزيد متملكا من فوقه طلب المثوبة أن يزيد أو يزيد وهو دائما يحرص أن, يد أن تدوم له هذه أن يدوم له هذا الكرسي متربيا من دونه بعطائه أو بالوعود يقول تعالوا انتخبوني فإذا انتخبتموني فإنني سأفعل بكم كذا وكذا وكذا وهو كذاب يأتي إليه تأتي إليه السلطة ثم بعد ذلك يجري ويلهث ويطلب السعادة في غير السلطة عجبا لأزياء الملوك وتحتها نفس العبيد فهم عبيد حقا وإن كانوا في الظاهر ملوكا وهم يرفلون في أطمار الملك ويرقون ويرتقون إلى الكراسي التي بها يخافون ويهابون فعجب به عجبا لهم إذا عثرت بهم قدم الجدود فتراهم بالأمس كانوا كذلك واليوم إذا سقط الكرسي أصبحوا أمرا آخر أبصرهم أبصر بهم إن شئت حين يجيء ذي العزل البريد قد عافه الخل الودود كأنه كأنه نتن ودود قد كان سوق منا وكانوا حمك تجار اليهود فإذا رأوه دعوا ألا بعدا كما بعد ثمود لكنه بالأمس احتفت به الملأ وهم ينتظرونه أمام داره وهم يتطلعون رضاءه ويريدون ما بين يديهم لا يخدعنك سلة حاطوا به مثل الجنود أبصرهم إن شئت حين يجيء بالعدل البريء أما الأولى خلف الركاد فهم عبيد أنفسهم لأنفسهم عبيد يعبدون شهوات أنفسهم فهم لشهوات أنفسهم عبيد ولذلك ظلوا يتبعونه ويخضعون له وتذل رقابهم أمامه بعض الناس بحثوا عن السعادة فخيل إليهم أن السعادة في الغرام فالإنسان يحب امرأة فيلخص السعادة فيها فينتهي عمره وهو يحاول أن يكسب رضاها ولن يستطيع أن يكسب رضاها فإنه إن ظفر بها وتزوج بها تيقن أن السعادة ليست مختصرة في المرأة وإن كانت صالحة وإنما السعادة تجلب من مظانها وبعض الناس رأوا أن السعادة إنما هي في الوظائف فالتمسوها وطلبوها الناس كلهم يبحثون عن السعادة وبعضهم يجدونها وبعضهم يظنونها أنها في معاصي الله فهم يتعاطون الزنا واللواط والسحاق والظلم وما إلى ذلك ولكن السعادة الحقيقية ليست ثمة وإنما هي في مظانها الحقيقية التي أتاها أتى بها الشرع الحنيف عن طريق رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الناس أين السعادة وأين نجد السعادة في حياتنا فإذا نظرنا إلى نصوص الشريعة قرآنا وسنة نجد أن منبع السعادة أن منبع السعادة لا يخلو عن يصدر من مصدرين اثنين لا ثالث لهما المصدر الأول تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد والإيمان بالله جل وعلا قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أنهم آمنوا هكذا قال الله ولو أن أهل القرى من نيجيريا ومن أمريكا ومن المملكة العربية السعودية ومن غامبيا ومن أي مكان ولو أن أهل القرى آمنوا أي أخلصوا الدين لله وحققوا التوحيد هذا هو الشرط الوحيد لفتحنا عليهم بركات من السماء فينزل الماء ينزل المطر فتفتح الأرض ما في بطونها فتنبت العشب والكلأ وما يرعاه الناس فيسعد الناس ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وهكذا قال الله عز وجل في سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا بالله ورسوله اتقوا الله أي أخلصوا التوحيد لله عز وجل بجعل ما يكون وقاية وحجابا بينكم وبين عقاب الله عز وجل وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته في الدنيا والآخرة ورحمة الله في الدنيا هو أن يظل المرء سعيدا في حياته وفي جميع تقلباته في حله وترحاله في غيبته وفي حضرته وفي حياته وفي مماته يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم والله غفور رحيم وهكذا الأمر الثاني من الأمور الجالبة للسعادة هو العمل الصالح فإنك وإن كنت مسلما إذا لم تعمل لله عملا صالحا فإنك لن تسعد أبدا ولذلك كان الكفار يعملون لما كان الكفار يعملون وأعمالهم ليست صالحة كانت سعادتهم ليست سعادة حقيقية فهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يبحثون عن السعادة وهيهات هيهات وهيهات هيهات لن تجد الماء في النار لن تجد الماء في النار وهكذا العكس ولن تجد الماء البارد في النار لأنهم التمسوا السعادة فطلبوها فبحثوا عنها في غير مظنتها هذان هما الأمران الاثنان اللذان يضمنان السعادة فإذا طلب السعادة الإنسان من غير هذين المصدرين ومن غير هذين المظنين فإنه لن يسعد وإن ظن الناس أنه سعيد ولذلك بعد أن عدد الشاعر مظاهر السعادة المظاهر الظاهرة يقول عقب كل بيت أفبعد ذاك تظن أن أخ النفوذ هو السعيد أخ الثراء هو السعيد أخ الغرام هو السعيد قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد ثم بعد بدأ يعدد السعادة وأنواعها يعدد السعادة وأنواعها ومظانها وأنا لخصتها في هذين المظانين الاثنين الوحيدين لا ثالث لهما واعلموا عباد الله أن الإنسان وإن أخلص التوحيد وإن أراد أن يخلص التوحيد لله وإن أراد أن يعمل العمل الصالح الذي به يرضى به الله عز وجل <clears throat> كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة آه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا وهم مهتدون إلى الجنة في الآخرة وإن أراد أن يحقق هذين الأمرين فإنه لن يجد هما إلا إذا حافظ على الأمرين اثنين آخرين وهما أولا السعي والاجتهاد في العبادة لأنك إن لم تعبد الله فإن الله لن يوفقك إلى السعادة ولن يوفقك إلى التوحيد فإن أكبر مظاهر التوحيد هو العبادة لله عز وجل لا بد أن نكون عبادا لله عز وجل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبرز صفاته أنه عبد لله لما سمع امرأة وهي تمدحه وتقول وفينا نبي يعلم ما في غدي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فقول إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله وهكذا سماه الله عبدا في مواطن الافتخار والاعتزاز قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بأن يوصف بأنه عبد لله وهكذا المسلمون المؤمنون كلهم فبالعبودية ترقى إلى سلم تحقيق التوحيد ومما زادني فرحا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا ولذلك ثبتت السنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل قال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا أملأ يدك شغلا ولا أسد فقرك وهذا وعد من الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد الأمر الثاني أيها الإخوة السعادة لن تتحقق إلا بالدعاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فإنه بالدعاء يحصل الإنسان السعادة الأبدية في الدارين الدنيا والآخرة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه وأن يحفظه انظروا إلى الأذكار في الصباح والمساء ومن أبرز الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا السعادة ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا وقام إلا دعا لأصحابه فقال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا أي سعادة أي سعادة تبلغ سعادة أن يمتع الله الإنسان بعينيه في حياته الدنيوية أترضى أيها العبد أن تعطى مثل أهد ذهبا مقابل عينيك لا إخالك تقبل ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا اللهم لا تجعلنا صما ولا عميا وأبصارنا وقواتنا القوة الحسية والمعنوية فإنك إذا كنت ضعيفا مهما بلغت من السلطة لن يطيعك أبدا أحد وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا يطلب عن السعادة الدنيوية واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا هذه السعادة الأخروية ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا من الناس من إذا أعطي علما أو مالا أو منصبا يكون مقابل السعادة الدنيوية أو الأخروية فيقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود كثيرا ما يكرر يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ولو نقف في شرح هذه الكلمات الأربعة لأمضينا وقتا طويلا ولم نبلغ معشار ما تنطويه هذه الكلمات الأربعة من المعاني فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السعداء بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم إلى يوم لقائه أما بعد يقوى bayan wasiya da aji tsoron Allah subhanahu wata'ala a yi ayyuka nagari na kwarai a kyautata magana domin jin tsoron Allah shi ne kaɗai yake ba mutum mafita a duk halin da yake ciki Allah ya ce wa ya ji Allah hu makhrajan duk wanda ya kiyaye wa Allah dokokinsa ya ji tsoron haɗuwa da Allah to duk halin da ya shiga Allah zai bashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azarta mutum ta inda baya zato wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hazzu wanda ko ya dogara ga Allah to Allah ya isan masa ko ina zaka shiga Allah yana nan za ka same shi da kulawarsa da kiyayewarsa da iliminsa ba zai bari a cuce ka ba shi ko dama baya cuta wala yazlimu rabbuka ahada kuma duk wani abu da Allah ya tashi a gaba ya ishe shi shi kadai ba sai an taimaka mishi ba ƴan uwa a hudubin mu a taƙaice a kusan maimaci ne ko kuma ta ɗau samtin wata hudu da muka taɓa gabatarwa a garin ɗaya wasu ƴan uwa suka nemi cewa ya kamata a maimaita ta saboda buƙatuwar mutane zuwa ga wannan maudu'i matsalar wato halin da mutane suke ciki a yau wanda ya sa su suka shiga cikin wata sabga wadda suke neman mafita wannan kuma babu wani mutum ɗan adam da yawa ya gari a duniya ko babba ko ƙarami ko mace ko namiji ko mai hali ko mara hali ko mai addini ko mara addini ko mai ilimi ko mara ilimi da zai ce ya kubuta daga shiga cikin wannan sabga kuma mutum ya yi ƙarya ya ce wai baya mai mafita a cikinta ka kalli rayuwar nan a duniyance za ka ga kamar ba a taɓa lokacin da gaba ta yawa take haifar da yaƙi da tashin ba irin halin da muke ciki a yanzu bi ijma'in masana tattalin arziki na duniya sun tabbatar da cewa babu abin da yake narka kuɗin ƙasa yake ƙarar da ita irin yaƙe-yaƙe to amma kuma babu lokacin da kowa ya san ana cikin yanayi na ƙarancin albarkar tattalin arziki amma kuma yanzu ake yaƙi da can da aka yakin duniya na ɗaya da na biyu ana ƙoƙarin kare duniya daga afkuwar yakin duniya na uku to yanzu ko ba a yi ba a ciki ake ba a gama da matsalar filastin ba matsalar iraki ta faɗo matsalar afghanistan ta faɗo ga matsalar suriya ta faɗo ga matsalar misir ta faɗo ana nan yanzu ga matsalar gambia wannan in ka ɗauka tsakanin ƙasa da ƙasa sannan in ka ɗauka kowace ƙasa tana fama da yaƙe-yaƙe na ƙabilanci ko na bambancin aƙida ko na bambancin addini a cikin gida ba wata shekara da za ta huto ta zo ta huce face sai kaji an yi yaƙe-yaƙe an rasa rayuka an rasa dukiyoyi kuma yaƙe-yaƙen nan da wanda yake cin nasara da wanda ake cin nasara a kansa kowa yana fama da damuwarsa akan yaƙe-yaƙe sannan idan ka kalli rayuwar duniyar a yau za ka ga ba a taɓa lokacin da ake samun kuɗi ba ba a taɓa kuma lokacin da ake talauci ba domin inda talaka zai iya haƙura da talaucinsa ya tsira ya ci gaba da rayuwa a haka to yanzu an zo lokacin da da yawa talakawa suna halatta wa kansu abin da Allah ya haramta musu domin su rayu ba domin su tara ba kuma ba ruwan Allah da cewa wai su talakawa ne talaka ne zai fito yanzu ya mai da ƙarya ta zama masa sana'a zai je ƙarya ya roƙo wai dan ba dan ya tara kuɗi ya fuwa na ba dan ya kawo iyalansa abin da za su kai wasu ma zai wa iyalan nasa ƙarya ya gudu ya ha'ince su ya yaudare su amma saboda ɗabagen talauci a da ba a haka da duk talaucin mutum iyakaci ya nausa neman arziki a samu wanda zai ji tsoron Allah ya ci gaba da kulan masa da iyalin amma yanzu in ya nausa ya tafi ma wani shi kuma mai ha'incin sai ce haka ma ya fi wai an sai da gonar rago an sai masa fura shi kenan shi kuma ya samu inda zai yi lalata idan ka kalli kusakurai da laifuffuka a da ɗan iska ne kawai suke yin iskanci to amma yanzu za ka samu mutane nagari suna yin iskanci kuma su ba yin iska ba ne wannan na tabbatar da kowa zai gaskata haka za ka zo gida na addini da imani da tarbiyya amma kaga an fitar da wani fitsararre ko wata fitsararriyar da za su addabi unguwa an zo lokacin da ƙoƙari take domin ka tsira da rayuwarka ka kare mutuncinka amma mujirmai za su ce mun ganka mun gane ka kuma ka kuka da kanka yan uwa a zamanin nan ba wai a Najeriya ba a Kano ba ba a Najeriya ba a ko'ina kusan a duniya abin da ke faruwa kenan ga rashin albarkar abin nan rashin albarkar arziki ga arzikin ana samu mutum ɗaya za ka ga ya tara arziki na ban al'ajabi wanda a iya tunaninka a da kai kana gefe za ka yi masa lissafi ka ce yanzu in zai kashe naira miliyan biyu kullum nan da shekara talatin ba zai yi talauci ba amma billahi la ilaha illahu akwai wanda ya tara abin da ya fi nasa kuma ya talauci bari ba ku misali a nan nan kano an yi mutumin da a 'yan shekarun baya lokacin gwamnatin mala ibrahim shekarau ba a daɗe ba yi, tsiransa da kwankwasa sai yanzu gwamnan yanzu lokacin ya fi ƙarfin biliyoyin kuɗi ba miliyoyin kuɗi ba amma mun samu labarin bawan allah nan a 'yan shekaru biyu baya sallah ta zo ya rasa abin da zai yanka wa 'ya'yansa domin gudun kada su fada gidan makwabta a gurbatar da aƙidarsu sai mushen kaza ya nemo musu ya je ya yanka ya gyara shi ya ba su ranar sallah shine daga baya zo yana tambayar shin Allah zai kama shi kaga duk wanda yake da kuɗi in yaga irin halin da mutumin nan yake ciki wannan kuma ba tatsuniya ba ce to hankalinsa zai tashi zai ta ƙoƙarin to ya za a yi shi ma kai ya faɗa cikin wannan yanayin ku yan kasuwa kun fi kowa sani a kasuwa ku kun san da wane da wane su ake yayi amma kuma yanzu an zo an koma labarin su ma ba a su ne ma suke ma su ci gaba da rayuwa ba wai a dawo a dinga yayin su ba in ka dawo bangaren yan makaranta kaga yadda ake faduwa tangaran ake fashewa a jarabawa yaro zai iya bakin kokarinsa yana neman requirement ɗin da zai samu ya tafi jami'a ba wai ya dinga iskanci ba ya rasa ya je ya ya faɗi ya je ga dokoki ake kawowa wanda mu a matsayin mu na wanda ba ƙwararru akan abin ba sai mu ga me amfanin irin waɗannan dokokin to yanzu gashi yaran wasu suna cin jarabawar amma admission ɗin ya gagara jami'a ce za ta ba wa mutum dubu takwas admission amma mutum dubu tasa'in sun nema kuma iya ɗinta na dubu takwas in ta yi ƙoƙari ta buɗe ta matsa lamba ta ƙara dubu ɗaya a kan a rage kwalitin karatun shi ma dai shin zaginta za a yi ne ko kuma a'a mu za mu zo mu zagi kanmu da muka yi yawa ko menene wasu suna kukan rashin haihuwa wasu suna kukan 'ya'yansu sun musu yawa a da can kowa yana cikin gidansa idan ka fita daga gidanka ka dawo ran da ka dawo gidanka to a lokacin kai ne sarki sai abin da kake so abinci ma sai an tambaye ka irin nau'in da kake so to amma yanzu mafi yawan mutane suna zaman ƴaƴan ɗinya ne da matansu kowa da hula in ka tanka mata kai in ka faɗa mata ɗaya za ta gaya maka goma gani take taimaka maka take mu kuma mazan a da mata in dai ta fahimci addinin mutum a zahiri da 'yan uwansa da ƴan uwanta suka fahimci addininsa da ɗabi'unsa to insha Allah ta zo gida haka za ta tarar to amma yanzu sai ka ga kura da kankare a waje ka ga mutum mai addini makusanci zuwa ga Allah amma in ya dawo gida ya fi shaidan shaidanci ga zalunci a da ba wai iyaye ne suke kontrolin ɗin 'ya'ya ba mutanen unguwa ne idan har yaro ya yi rashin mutunci ko rashin kunya yana taƙamar ga ubansa a unguwa mutanen unguwa ne za su taru su kira uban su ce kai yanzu har kaya sadan da zamu gaya mai magana ya ce ba zai ji ba kuma dole yau mutanen unguwa biyayya amma yanzu an rena mai unguwa an rena mai gari hakimai in sun fito kallon ɗaiɗai ake musu kai hatta sarakuna ma su ka shugabanni na siyasa to fa su da waɗanda ake shugabanta zama ne na doya da manja su suna ganin Allah ya jarrabe su da mutane marasa biyayya su kuma talaka suna ganin Allah ya jarrabe su da shugabanni azzalumai kuma kowanne in ka shiga za ka samu abin da wannan yake zargin wannan da shi haka ne in ka dawo cikin addini kana zaton cewa su masu addini ba su da matsala a nan ne kuma za ka zo ka tarar da gaba ta haƙiƙa da hassada in ka dawo cikin yan iskan kuma da jahilai su ma ka tarar dai da matsalar su ma'ana dai babu wani abu da ɗan adam a yanzu zai ta'a bai tarar da matsala a ciki ba ga cututtuka da an gama da wannan cutar sai a fada waccan da an gama da wannan rashin lafiya yanzu likitoci kullum kasuwarsu ta buɗe bincike ake yi wajen nemo malaria ma da ake yanzu ba irin ta da ba sai a ce ai ta canza salo to wannan sai sa mutane suna ta neman mafita shine suka shiga wannan sabga ta neman ina sa'ada take ina ta ya za a yi a fita a kubuta to kasancewar dukan yayi yawa ba wanda ya kubuta sai zanto kowa yana tsayawa ya nazari ya ga ta ina zai samu mafita mutalakawa sun ce tunanin a ah, to ai daga ran da kai kuɗi ka tsira don haka ya kamata a nemi kuɗi nagarta da kuma samun sa'ada a kuɗi take saboda haka yanzu ni sai in duba in ga fi kowa kuɗi a unguwanmu wane ne to ya zan yi ko ta ƙarfi da yaji sai na zama kamar sa sai in ta nema in ta nema a zatona sai na tara sannan zan samu sa'ada to kaddara ta hanyar halal mutum yake ta nema yake ta nema ba za ka taba gane kuskuren ka ba sai ran da ka samu kuɗin tukuna ka ga tukunna kiyaye kuɗin ma ba ƙaramin aiki ba ne da in baka wasa ba zai hana ka aikin Allah gaba ɗaya zai sa ka ɗau wata sifa ta Allah ka bawa kanka ka ga cewa ka fi ƙarfin kowa kowa a ƙarƙashin ka yake za ka iya siyan mutum ka sai danginsu kana da jami'an tsaro kana da malamai masu baka fatawar da kake so kana da masu yi maka aiki in sako kake so kai kana da waɗanda za su kare ka kana da kuɗin da za ka je inda ba wanda ya sani to amma duk da haka ka shiga cikin masu kuɗin ka gani sai ka tarar da sun tara maƙudan kuɗin amma suna so su ji daɗin rayuwarsu sun kasa su ma kuma nema suke sai ka ga mutum yana ƙoƙarin bari ya samu traditional title domin ya samu ya tsira da kuɗin nasa a'a bari ya kokari ya rarraba kuɗin ya kai shi can ya kai shi can ya kai shi ma neman sa'ada yake ashe sa'ada ba a cikin kuɗin take ba kenan ba a ce kuɗi ba ba sa'ada a cikinsa ba idan Allah ya baka kuma ya kiyaye maka mutuncinka ya saita maka zuciyarka to kafi kowa sabawa wasu suna ganin cewa dan dai ba su da mulki ne ba su da mukami inda za su bi yadda za su samu mukami da sarauta da matsayi to su da sun huta sai kuma me to don haka sai mutum idan ya rufe burinsa kawai ya zai yi ga abin da yake nema na matsayi da mataki ya taka in kuwa ya taka in gani yake shi kenan ruwa ta sha to ka je ka ga masu matakin da matsayin ka gani wai daɗi suke ji ne a rayuwarsu Kamar ƙyala najeriya wanda yanzu muke ta fatan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kawo mana sauyi na alkhairi ya gyara mana halayen mu tunda ba za mu ɗebe tsammani ba in dai akwai masu istighfari da masu ibada da bautar Allah to akwai cigaba kuma za a samu ci gaba insha Allah dauki waɗanda suke mulkar duniyar yanzu yanzu ba Donald Trump ya samu shugabancin America ba na baka assignment daga nan zuwa tenuwarsa ta farko ta ƙare kaga irin stress ɗin da zai ɗiba ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba da nutsuwa sai ran da ya sauke mulkin gaba ɗaya kuma daga ran da ya sauke ambatansa ma sai ka daɗe baka ji ba yanzu in ba misali ba kana jin ana wani ambata wani jami kata kai na jiya jiyan nan ma bill clinton yanzu sai dai matarsa ma ya ambace ta so nawa shi ba ambace shi ba bush wanda jiya jiyan nan ya gama to shi ma obama hakan zai tafi ba su ba kuma ko ina ka shiga duniya yanzu an manta da Tony Blair sai kai shekara ma baka ji an ce wani Tony Blair an manta da Jack Chirac an manta da Sarkozy an manta da waye manya manyan shugabannin na duniya bare kuma shugabancin mu namu cikin cokali wanda iya kasar ka kawai iya territory ɗinka kawai kake responsible for so don haka a cikin za ga wanda yake cikin mulkin ma ƙoƙari yake samu kuɗi gane yake a mulkin ma sai ya tara kuɗi tukuna yana neman miliyan ɗari in ta taru to miliyan dubu yake so in ta taru to ya za a ta zama dubu kaza hammin kenan wata ran sai ma a da Allah kuma abin tausayi sai ran da mutum ya rasa wannan abin tunda duk abin da kake shi na duniya za ka iya rasa shi wani sai da a sai ya tara karatu ya tara ilimi to wallahi shi ma ilimin in ba tsoron Allah a ciki zaka tara ilimin ko na addini ne zai zame maka bala'i ƙarshe sai ka ga waɗanda ba su da ilimin ma sun fika ƙoƙarin ɗabbaka abin da ya kamata to ƴan uwa shi yasa mutane suke ta nema suke ta da za mu ta lissafa hanyoyin duka kowa sai a faɗi tasa dan haka ba wanda da to ya buga wa mutane kirji ya ce ni ai banda ni ni yanzu mu ba banda ire-iren mu ko menene kai in dai a wannan zamanin kake lalle kana buƙatar ka san mecece sa'ada to ƴan uwa ba zai yiwu a taƙaitaccen lokaci irin wannan ga rana ga karancin lokaci ga ayyuka a takaice bayani akan sa'ada gaba ɗaya ba amma idan muka kalli nassoshi na alkur'ani da sunna za mu tarar da ita wannan Sa'ada da nagartar ko ma a ne za a lissafa ta ta takaita ne akan abubuwa biyu abu na farko tabbatar da kaɗaitakar Allah da yadda da shi a matsayin Allah a yadda yake so a yadda da shi domin duk mutumin da Allah ya raba shi da shi to ya raba shi da jin daɗi kenan har abada idan ka ce material civilization shi za ka kalla alhayat almadiyya alhabara kere-kere wuri mai kyau kullum ina ba da misali da switzerland duk wanda ya taɓa zuwa switzerland zai ba ka labari wanda suka je sun ba mu labarin irin yadda suka tarar da su kuda ma ba za ka gani ba bare sauro ba dan sanda sai ka gama yawon ka baka samu dan sanda ba haka shi ka fito ba wanda zai maka horn a mota wai yana jira sai ka matsa ya huce wani ya ɗan tsaya mai adaidaita sahu kafin su suna ma da wani adaidaita sahu to amma duk da haka ba su da sa'ada za ka iya zuwa ku ci abinci a restoran da kai da minista ya cika cika tashi ka tafi ba ma ya bukatar ka san minista ne saboda aiki yake maka kamar yadda kake kokarin nema wa iyalinka abinci haka shi ma yake kokarin nema wa iyalinsa abinci amma duk da haka wannan ba ita ce sa'adar ba su ne na farko a duniya da suka fara yadda da dokar a majalisar su cewa ya halatta a samar da asibitin da in mutum ya gaji da duniya zai iya zuwa a kashe shi suna da degree of clinic the, the first clinic for a legal suicide so called legal suicide in mutum yana so kawai a kashe shi amma bisa shari'a da tsari sai je to in ba in ba in ba in ba rami ne kawo maganar rami me yasa mutum zai so ya mutu saboda rayuwar ta yi masa da za ka yi katin ka nemo irin report da aka bayan na mutanen da suka zo aka kakkashe su wani zai ce wallahi ya gaji da rayuwar nan ya gaji an tsane shi matarsa ma din nan gani gani take masa wallahi da kaza da kaza kaga ashe ba sa'ada kenan kuma ciniki cike a da dai na san farashin da za mutum zai je a buɗe masa fayil a bashi konzantar da komai dala dubu bakwai dala dubu bakwai ta amerika in kuma za a kashe shin an tabbatai likitoci sun yarda cewa ba shi da taɓin hankali da komai an bashi fons ya cike an tabbatar da ba bashi ake bin sa ba yake so ya gudu ya bar duniyar in an yi komai to sai ya bada dala dubu tara har da kuɗin ambulance da za a sa shi aka yi shi inda ya wasiya a binne shi haka matsalar kenan ba sa'adar kenan yanzu amerika suna da kantin kuka wanda wai mutum bakin ciki ya yi yawa kukan ma baya yiwa wai sai mutum ya je an kamar yadda zaka je jim a baka kayan motsa jiki a koya ma yadda zaka yi gudu to su ma akwai yadda mutum zai je a sa mai abubuwa a kunnensa a yi training ɗinsa yadda zai yi kuka ya ɗan samu rangwamen matsalar da take damunsa ashe ba sa'ada kenan kuma ka duba su wannan duniyar da suka ci gaba ci gaba na zahiri sun fi kowa yawan rataye kansu to saboda ba tauhidin shi yasa Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama da mutane za su imani na haƙiƙa su samu takawa to da za mu buɗe musu albarkatu daga sama ta ko ina ruwan sama ya sauko ƙasa ko kana talaka sai Allah ya albarkace ka da iya abin da kake da shi komai kankantar sa a hannunka walakin kazzabu sai ya mutane sun karyata fa akhadnahum bima kanu yaktubun sai Allah ya ce sai muka danke su da abin da suka kasance da aikatawa haka zalika Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ittaqullaha wa ahlinu bi rasulih ku ciyayi Allah ku yadda da manzansa da ya ba ku labari game da shi game da Allah ku yi imani da shi ku karɓi saƙon da ya zo da shi in kuka yi haka me zai faru ni utikum kiflaini min rahmatihi Allah sai ba ku riɗi biyu ku ji daɗi a duniya kuma sa'an nan ku ji daɗi a lahira sannan sai abu na biyu duk tauhidinka da imaninka sai ka yi aiki na gari yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man amila salihan duk wanda ya aiki nagari min zakarin au'unsa namiji ne shi ko mace ce yannahu, hayatan tayyibatan fid dunya kenan za mu ba shi dama ya yi rayuwa ne daɗi kuma idan ya zo mutuwa mala'iku za su zama suna cewa kakka damu can ma rayuwar tafi to don haka waɗannan tagwayen abubuwan guda biyu cikakken imani da kuma aiki nagari ne yake yin stamp kan leta ta samun sa'ada wanda in dai aka ranka da su to kuma ka gama samun jin daɗin rayuwar duniya to amma ɗan uwa a ƙarshe su kuma ba za su samu ba sai ka tabbatar da abu biyu duk inda ka kai ga san su ba za ka same su ba sai ka samu abu biyu na ɗaya sai ka zama mutum ne mai jajircewa wajen ibada domin tauhidin ya kunshi ibada kuma sai kana ibadar tukunna tauhidin naka yake tabbata za a gan shi a zahiri domin manzala suna da abin da ya zarra kenan abdullah ya yi zarra a ko'ina amma abin da Allah ya fito da shi ya nuna mana shine ibada yana tashi ya yi sallah ya fasan yana da aljanna amma har sai kafarsa ta kumbura ga sahabbansa nan akwai wanda sun tara duniyar da za su iya ci su ji daɗi amma duk da haka talakawa sai da suka kawo ƙara suka ce zahaba ahalud dusuri bil ujuri ba sadaka ta wanke ba yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum sannan su kuma Allah ya ba su dukiya wa yatasaddaquna bi fuduli amwali baka duk kuɗin kawai ka ce za ka samu tauhidi da sadaka kawai na'am zaka iya samu amma ba da ita kaɗai ake samu ba sai kuma ka fito ka ibada yadda talaka yake in ka gina masallaci ka shigo a dinga sallah da kai kana sahun gaba kada kai irin yadda mutanen mu suke in ka zo ka gina masallaci asuba ma ba sai ka zo ma aka ce alhaji ba fa maganin ka asuba ba dai na gina masallacin ba shikenan shi ya gama da Allah kenan ku ku je ku ta sallah ku wannan ku fa iyawa amma ka ji naci irin na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah ya ce awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tusaddiquna inna kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahliyatin sadaqa ashe ɗan rahoto sun kai wa masu kuɗin su ma ya suka shiga kawai talakawa suka sake da suka ya rasulullah mutanen nan sun sake biyo mu mazala ce to ku yi haƙuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha to da inda ba su yi wannan ba ba za su samu sa'adar duniyar ba ibnu taymiya an kai shi kurkuku an tsare shi yace wallahi da sarakuna za su san halin da muke ciki na jin daɗin rayuwa da nutsuwa da irin aljannar da Allah ya shigar da mu ta duniya da sun yaƙe mu da takobi akan gwanda su su dawo cikin yanayin mu mu koma irin nasu to sai Allah ya taimake ka ya baka ikon ibada in kana jajircewa kana ibada to shikenan kullun sai rayuwar taka ta dinga daɗi sai ka dinga samun tauhidi manzala kuma Allah ya yabe shi da abd subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi da wurare daban-daban wanda lokaci ba zai bari ba mu lissafo su sai abu na biyu shine manzon Allah sallallahu in ka kula da nasoshin addini za ka gane cewa ba za ka taɓa samun nagartar da jin daɗin rayuwar ba ta hanyar aiki nagarin da kuma tabbatar da tauhidin sai kana roƙon Allah domin manzo Allah salama duk da ibadar tasa kuma amma kullum cikin roƙon Allah yake ɗan uwa daga cikin hanyoyin da manzo Allah salama ya bi wajen tabbatar da ita wannan nagarta akwai hanyoyin hanyar addu'a kuma in manzon Allah ya tashi addu'a zai baka al'ajabi baya neman lahira ita kaɗai har duniyar yake nema wacce za ta taimaka masa ya bauta wa Allah subhanahu ta'ala na ga lokaci ya ƙure mun ɗan ambaci wani abu a hudu larabci na addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ajjala in Allah ya sake ba mu dama a wani lokacin sai mu zo mu kawo irin namuzat na addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi domin samun sa'ada ta duniya da lahira Allah ya sa muna cikin masu nagarta a duniya da lahira Allah ya ba mu ikon tabbatar da tauhidi da bauta ga Allah subhanahu wataala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اجعلنا عليك متوكلين اللهم اجعلنا عليك متوكلين اللهم اجعلنا مخلصين العبادة لك اللهم اجعلنا مخلصين الدين لك اللهم اجعلنا مخلصين الدين لك اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تجعل النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تجعل النار مصيرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل در والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون